assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau asabar goma ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun masu atu akhlaqi salaf na fadilati sheikh a doktor mahmud al-misri abu ammar allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin gaban da mala ya ce husnul khuluq au sa'uwa ashimalu mimma na zun idan aka ce ɗabi'u kyawawa to ya haɗo abubuwa da yawa ɗoriya ga abin da mu muke tsammani muke zato kuma ga ce ɗabi'a mai kyau wani zai ce gaskiya rikon amana kiyaye alkawari ko so ɗabi'u kyawawa ko in an ba mutum kuɗi ya ce al'amfana in ya zo ya ce gafara dai ko ya sallama ko wani zai ce waɗannan su ne kyawawan ɗabi'u ba su ne kaɗai ba shi muka zo da ayan cikin sotul bakara aya ta 177 inda muka ce duk waɗannan abubuwan da ayan ta siffanta tun daga lesal birra an tuwallu hakun. har zuwa ƙarshen ta gaba ɗayansu to ɗabi'u ne kyawawa to malam zai bi ɗaya bayan ɗaya mana sharhi inda za mu fahimci kuma mu gane cewa waɗannan abubuwa da aka lissafo mana to suna daga cikin ɗabi'u kyawawa duk wanda bai ɗabi'anti da waɗannan ɗabi'un ba to ya yi shirme Allah ya sa mu dace za mu tashi inda malai ce fa'arrafa Allahul birra bi annahu al bi kulli hazi al-i'tiqadat wal ibadat Allah maɗaukin sarki da ya zo sai fassara ya arrafa albirru da cewa shine mutum ya zo da dukkanin waɗannan abubuwa na ayyukan aƙida na ƙudurin zuci da kuma ayyuka na ibada da gabbai suke aikatawa su ne albirru ko kuma sai muka ji a cikin hadisi annabi ya ce albirru husnul khuluq to za mu ji ya za a ce laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billah imani da Allah ya ta yaya zai zama yana daga cikin ɗabi'a mai kyau ya za a yi ki zama mai kyakkyawar ɗabi'a tsakaninki da mahalicinki Allah ya karɓe ki a matsayin mai ɗabi'a mai kyau annabi karɓe ki a matsayin mai ɗabi'a mai kyau wani irin ɗabi'a kyakkyawa za ki nuna ma alkur'ani da manzanni da suka gabata da mala'ikun da ba a ganinsu da duk waɗannan abubuwan ba sai mijinki ne kaɗai za ki nuna ma ɗabi'a mai kyau ba ba sai ‘ya'yanki ne kaɗai za ki tarbiyyantar a kan ɗabi'a mai kyau ba ba sai abokan zaman ki kishiyoyi ko wanda kuke gidan haya ɗaya tare ko makota za ki nuna ma ɗabi'u masu kyau ba za ki ji hatta mahalicinki akwai yanayin da ake son ki zama mai ɗabi'a mai kyau tsakaninki da shi to shi ne sai mala ya ce fa'iza jama'at baina hazil aya fa'iza jama'ata baina hazil aya idan mai karatu ko mai saurari ya haɗa wannan ayar wa baina ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ko maganan annabi da ya ce albirru husnul khuluq me yake nufi da albir sai annabi ya ce shi ne kyakkyawan ɗabi'a alimta to malam ya ce za ki san anna husnul khuluq kyawawan ɗabi'u lahu mafhumun ausa akwai abin da ya kamata mutum ya tsaya ya fahimce su mafi yalwa wa ashmal ko mafi gamewa mimma na zunnu wa na atakidu sama da azatanmu kuma sama da abin da muke hasasowa muke kudurcewa da muka ce za a karantar da mu ɗabi'un magabata ko za ku ji ɗabi'un magabata dangane da ubangijinsu ɗabi'un magabata dangane da manzanni da malamansu da kowa hatta irin gulmace-gulmacen nan da mutane suke zuwa suke suke zagin malamai ko ba su da ɗabi'a ne mai kyau za ku zo ku ji in sa da ɗabi'a mai kyau ba za su yi ba ai ta gulma ana faɗin maganganu kawai daga kin ji magana ke ma sai ki ci gaba da karaswa ai an ce ne kaza ai an ce su kun je kun zauna da su kun ji ta bakin su ko ko kawai ke ma kin kosa wutan sai kin shiga eh duk wannan alamu ne daga cikin alamun da ke bayyana mutum bai da ɗabi'a mai kyau tsakanin shi da wa tsakanin shi da mahalicin shi bai da shi inda mutum ya ɗabi'a mai kyau tsakanin shi da mahalicin shi ga abin da Allah madaukin sarki ya faɗa in ja ja'akum fasikun bi fata bayyano to kina jin magana an ce wani ya ce ko wani ya yi, ko wata te kaza sai ke marmaza ki je ki same su ko da ko wannan mutumin yana birnin dan ne kin san birnin dan? eh ko yana lahira sai kin je kin tambaye shi in ba ka baki ce ƙarya ne yanzu ƴan shi'a da ke zagin sabon annabi ba sabon nan na lahira ba muna zuwa mai bincike ko ba ma zuwa mai bincike muna ba mu bincike tarihi su da yadda suka zauna da yadda Kur'ani da hadisi suke magana a kansu da haka muka gane ƙarya ake masu amma ke ana ce maki wance ta ce kowa ne ya ce sai ki ce gaskiya ne ba ki da ɗabi'a mai kyau ne kin rena Allah da sai ki je ki bi mai Allah ya ce mai annabi ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ɗaya kenan na biyu sanda aka yi ma Aisha kazafi dole na uban ba yi su bane mai Allah ya faɗi game da bincike ba ka jin magana falle ɗaya ka ji ɗaya fallan ba ka yanke hukunci yana daga abin da ke sabbaba wa mutane mai muguwar ɗabi'a sanda aka yi ma Aisha kazafi aka ce ga abin da ta yi annabi ya ji na masu ƙazafin ya koma ya kira ali ya kira barira ya kira sauran mata duk ya bincike su sannan ya je bincike aishan da iyayenta an yi wannan zama ko ba a yi ba an yi a nan ne take cewa in na ce maku na yi dama abin da kuke son guji kenan in na ce ban yi ba ba za ku yadda da ni ba amma tsakanin ni da ku kamar misalin annabin Allah yaqubu ne da 'ya'yan shi fa sabrun jamil ni na mika ma Allah hukunci ba Allah bai fitar da ita ba haka ya kamata ku zama amma ke yanzu ana zuwa ka ce maka shi ki ta ce kaza sai ki ce shegiyan za ta aika <laughs> eh ko muje ki yi wanka zai je unguwa daura aure zai je fa sai yaro shigo da gudu ya ce inna ina babu zai je wannan kwalliyar na kaman ya yi kofar gidansu wancan ne aha ni na san mazajen nan ba 'yan goyo ba ne ni na san zai ci amana na ni na san ba bincike ai sai ki bari in ya dawo sai ki natsu a'a bayan ya ci abinci ya koshi to kuma mai gida za a ɗan leƙa wajen nimi mako a ce ma fesa maka tarare na musamman sai ta ina ya faɗaura aure na ji sai ga ci au wallahi na ɗauka ka je ziyaran abokanka ne ki ce mai taɗi in ka ce mai taɗi sai ki tuna mashi wai mahaukaci an ce da kana duka ya ce kuma tuna man <laughs> ki tuna mai ki ce ya je taɗi sai ki wayance sai cin da aka je gaida su inna da babu ai da na fesa maka turare sai ce a wallahi daura auren wani ne muka je ko kuma na je wajen tafsiri ne da la'asar wannan ya sa kaza kaza ai ko ko gano wannan da kyau to ke ma sai ki kauce kawai amma to to algungumi ka shigo mace amana sai ce cin amanan ne kuma eh ai an gaya min ai an ganka an ce ka bi kofar gidan suwanci kuma da ganin kare na sun takalmi sai shi dan sai ya riya mashi au to bai kai ne ma kare ku kenan ka ji matanka ma kare ta ɗauke ka sai ce to ke dan kaza kazan iyayenki waye kare daga nan sai shi dan ya haɗa ku faɗa daga nan sai saki shi shaidanin sai ya koma sai a mai naɗin mai kambin sarauta da ke da shi duk ba ku da dabi'u masu kyau bincike ke ne hikima duk za a koya mana waɗannan abubuwan fa yadda ake yi sa wannan littafin ku ga girman shi fa za mu ta yi kaɗan-kaɗan ne ba za mu yi gaugawa ba sai mun koyar da mutanenmu yadda za su zauna hatta da kowa kafirin da ke cutar da ke ya za ki zauna da shi ki canza shi daga cutarwa ya zama mai a cikin malaman tarihi suka ce wani wai makocin manzan Allah ne ba yahudi di in yi sharan gidan sai watso gidan annabi an kwana biyu annabi bai ga an watsu shara ba sai ya tambaya ya lafiya wani kwana biyu ba watsu shara ba sai ya gaci aibe da lafiya ne sai annabi ya je gaishe shi ya ce wallahi kwana biyu ne ban ga sharan da ka saba watsowa ba shi ne tambaya ka ce ba ka lafiya na zo gaishe ka sai kunya ya rufe shi sai musulunta to tsakani da Allah kyakkyawan dabi'a ne wannan kowa kyakkyawan dabi'a amma ke faɗanki ya yi laifi an ɗan ƙwanƙwashe shi a waje sai ke sawo hijabi ni billahi lazi la ilaha illallah ni wallahi tallahi ba wanda zai taɓa man ɗana in bari a kan ne ɗa ba da kowa ba ne ba ki da ɗabi'a ne Allah ya sa mu dace ma'ala yake cewa wasa ta jido an na husnul huluk lalle cikin binciken da za mu yi za ku sami cewa kyakkyawan ɗabi'a yashtamilu ala husnul khuluq ma Allah zaki ji yanda zaki kyautata tsakanin tsakaninki da Allah mahalicinki ba ki ganin Allah Allah shi ke ganin ki amma kuma ana son ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a tsakaninki da Allah wa husnul khuluq ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a tare da annabi wa husnul khuluq ma'a kitabillah ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a tare da littafin Allah jalla wa ala husnul khuluq ma'a mala'ika zaki zama tare da mala'iku ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a husnul khuluq ma nasi sannan ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a tare da mutane to yanzu dan Allah ina zaki ga Allah ki mai kyakkyawan ɗabi'a shine zaki zama mai kyakkyawan ɗabi'a dangane da alkur'ani da dokokin Allah duka to ya zaki zama mai ɗabi'a mai kyau tsakaninki da dokokin Allah za mu gaya maki a cikin littafin nan daga nan ne zaki gano ki ce au jama'a lokacin da na tsaya nake yin waɗannan abubuwan da nake tintin ashe ina nuna ma Allah mummunan ɗabi'a ne za a karantar da ke kyakkyawan ɗabi'a dangane da hadisan annabi Shi ne kyakkyawan ɗabi'a dangane da annabi za a ce maki annabi ya ce ki biris kin bayyana mashi muguwar ɗabi'a za ki zo za ki ci mala'iku littattafai da duk waɗannan abubuwa ma'ala ya ce fa husnul khuluq kalimatun jami'a li kulli zalika ina ga ce kyakkyawan ɗabi'a to kalma ne wanda ta mamaye waɗannan abubuwa duka sun shigo ciki kun gani duk sun shiga ciki komi sai an karanta da ke kyakkyawan ɗabi'a game da shi wallahi har kaji har agwagi har awaki har timaki har zomaye da ɓeran masar sai an karanta da ke yadda za ki bayyana cewa ke mai kyakkyawan ɗabi'a ne a kansu ta ki mamakin Allah kiristoci 'yan mishan za a koya maki yadda za ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a a kansu 'yan bid'a ma 'yan sunna ma 'yan kaza kowa sai an koya da ke yadda za ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a a kansu kuma in ba ki zama da haka ba ko za ki sha mamaki kaga yarinya ta saki jikinta sakakaka cikin samari mutum ne kirki ba ba ɗala take yi ba amma kowa ta bashe baki da wani ta ta ta ta ta ta nga nga nga ya ta hayaniya cikin gari yar musulma da hijabi duk kartin unguwa kowa yana mata magana sai a ce ai wance wallahi akwai ta da walwala wance fa miskila ne to miskila muke so wanda ba ta mu kowa magana ta fi kyakkyawan ɗabi'a a zahiriyanci ga yarinya ta ta surutu a gari kamar ana dukan garwa karararam karararam ne amfani wannan duk wacce ta zanta da wannan ɗabi'an ta bari don ni in na ga masu irin wannan ɗabi'a cikin gari 'yan mata da bulala nake gunsu sau da ke maganan bakin kima tsada yake da shi ba za a ji shi ba sai an biya sadakin shi haka don me kuke shirme da Allah mata ku rika jan aji haka in an ce ke ba magana nake ce mala ya ce mu ja aji ba maganan magana duk wanda yake son ya ji kalman bakinki ya je ya samu baba ya biya sadaki in kina son shi ki aure shi ya ji in ko ba haka ba kwalelan shi ba a mai maganan ya ji Allah ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum